الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف بني يا جماد الأولى 1435 kalenda ya Nijiriya na dai ya tafi guni bai ka ne ya tafi guni ci 2014 kalenda miladiya ne ina yawa bai yi sanda shi tuci wani kwan? rayi nini muhimmanci ya yawo jin biya wuri yin baci sifayen bawa yi yin taci sifayen inu yi wangi ɓage yana da kai mafani na dona ko ya wajen ya wuri su ne annabawa shuru ce ci na latu na gan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أتيك ياتي wani. waja'alna lahum azwajan imalaya cin wuce shi adeyi miji wa zuriya ran da zuriya shi annabi adam alayhi salam ngai annabi ya mafaro nga mai da kun za an yi bata ngala ce jiga bani adam e gishi ya gishi na annabi adam ko annabi adam wato da yi ce ce yau kunna ya adam muskun an tawo zaujuka aljanna ya wa adam jin rayuwa to tufe ni yawe fi aljanna annabi zakariya alayhi salam mun ta je yi nima ibn shaykh latna gam wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا سارئون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وذكريا أنك ذكريا وإذ نادى ربه فكحن يتيتونا قال ربي لا تذرني فردا تيتي قال لهم وبانجما وأنت خير الوارثين الله يسمي على خير جان إبايان إيه أنا جين دور فاستجبنا له sai ci ga addu'a ya nabi zakariya go wa wahabna lahu yahya yicu tare gangani bi annabi ya ya lin salam wa aslahna lahu zauja imaynu la imaynu yajiyu innahum kanu yusari'una fil khairati a sai gashi na ji sai biye ɓanɓan ya bayan lokacin tuyo alkhairu ko waya una na ragaban wa rahaba a mafi yi ki sai ibayen gubo ko wa rahaban a mafake wa kuje dogon ya ce wa kanu da na fashi wa ne ga ayan na ngalar kanu wuta ya ni riba da fiye kun rahaban wa rahaban wa kanu da na fashi annabi musa alayhi salam mutu gan kakuna annabi musa lo madiyani na ko dati zanu nuna sun mabiya na wani gungan inni uridu an unki haka na tayya yi, la an ne samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ta alayka ni insha Allah min as-salihin qala wa inni uridu an unki haka ya ga min lan wai ko ya zai nimi ne yake zagi zagu bayani bu ha tayi ne yo sun zagu ba shi da hanana ala jura ni samaniya hijaj ya sharati gan wakan kan dabbo ya ni wa lutun ya ne ya gutata fa in atmamta asharan fa min ka, wa ga ji ta guya goye wuce daga A annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mutoje yi mijima ce ki ga ya ayyuan nabiyyu kul ya zuwa jika banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jaladibihim ya wa na bibi ya yi mishi yawai da yin zage wani yin zage muni mai kene ta da ala jilbabu ajina a nabi nuhu da nabi luta su da yin mishi ma sai ga ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا لا مثال يقول للذين كفروا امرأة نوح يا بيجات شمنا بنيميا نبي نوح وامرأة لوط bimiya na bilutu kana ta zagu ba ba a ta tahta ne na fi karkashin wuce guba ya ribo min ibadina min ya wuce shi ya ce ce salihan na jira kirkinin fahana ta huma amma yin guba na a ba shi ji shi falon yugun ya anu ma min allahi shi'a ya ba na jimakun kiyawa daga bayan tsohon ce yin doro sai ki ji foro ga yi rujiyawo ko sai ga mu da yawo baba ma jiya wa ya jaji baba ji wasu ma laigin da jaji a yawo wa an ki kul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum al ayama zai ji lajiyawa kwa laluyawa mini yabo ne gaje jiyawa mai laluyawa والصالحين ذا كركي من عبادكم من وجي وجي يجو وإما يكم بين رجي يجيكو ya wujin zage ya ji iya kunu a aga yi talaka yugun yin mulla min falle ceci waje kukuntaya daga falalai buru min ya aduwa na wuji kirkije ba na aja sai ba ga ceci ya daga yin ya ga ceci ya zuriya kirki والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين بجماعة يقولون عجل ربنا تيتي هب لنا تريعي min azwajina daga yi miji yayi bu wa zurriyatina da zuriya shi yayi qurrata ayun ko kurata kòrọ́tà ààyè àárí ìrájẹ́ jiji an kaliya cita mu gasa ga kirke za amfani shi nan waje an na lilmuttaki na imama omolayo fi zai jafe shi zai jige su da su yi cina ẹzù ṣíṣe wọn aláàjì lọ àwá ngọ́ jíra náà kó wọ́n jẹ́ jù ngọ́ wọ́n jẹ́ jù kàn àwọn olóò wale musulunci jiya musulunci wa su je fala ta abulu hunna an yanke na a zuwa hunna ya e ga kan mu ya e ga jan abulu mu ga ga da fawo da ya ba shi ruku ya waji mini muhimmanci hubo turu turiya waje ya zaje la kawai shi mai rai mai mu can ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kí ẹnẹ́jẹ́ ìmájìlẹ̀ ẹ̀tù ẹ̀tù mẹ́jì àyíká ẹ̀dẹ̀gára yìí ní ọ̀nà ọmọ inú jìdẹ̀gára ìwúnchọ́nà wọ̀bọ̀ tàbí ìhùn márìjá lẹ́nkẹ̀ tí rán wọ́n ni ona omo inu jidegara iwunchona wobo tabi ihun daga zagu ba wuce daga na adam da na na wa ce ta ba ji dan wurin da ya gaji zan ya waji wọn wa alfara ji da da zaka da yi ne tunaniya wato bayan da ya ga ganda wa biki lori da sun yi ba shi kenan ba wọn ga ne zagin da ciye umar kafi wa biki lori da sun yi ya ne yawon amma kawai da yi yasu ana hijira ya mashara shabab ya ga rufu shi man yastata aminkum alba'ata falyatazawwaj an ga ji iko mini ya gonin gajin wuji yawo ngo le mini afani ya wajin da yawo ne ya zai dai mataci ya zai dai kiyo mai mm-hmm. dai mataci ce ci gan ومن ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته من آيات يسيتو an khalaqa lakum min anfusikum azwaja daga take yabo sai kai miji jiyaye litaskunu ilayha yabo yake tambaye ba waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai ci mabu ya gira mu da ya gila da tsakani ya yabo inna fi zalika lillahi jiya tunaga ayu ne qaumin yatafakkaru ya zarge su da ya lege bayan lege bayan wa ne ga ne bata muhimmanci ya wuce muhimmanci ya wule wa ne ga yazo da dukkan ya wunge ya zamu da dukkan ya wuce jiki mu jima ibn al-imam al-bukhari da kitab al-manakib kitab manakib al-ansari babu tazwij an-nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ko 3896 al-imam muslim sai muslim wa babu tazwij al 5 page 222 shari'a al-imam nawawi da shari'a al kenan ko rakam 1422 al-imam nga a haddasa abubuwa a haddasa nubanidu bin Isma'il da Kala. Haddasa na abubusa mutane nabi Coroa, Kala. To su yadda Hadiza a kwabla makarantar Nabisa a salan illar majina biyu sanin, Hadiza ajiye hana da ni kayan yana a na biyu ya gutai. sanin a a min zalika. Salabisa sanatai ne a min zalika. A niɗi cimma jiya ya guba. ko mai na sabacin a ganin wanda ka aisha wai a binta sita sire annabi ci ci jina na aisha wa kafin na annabi jina na aisha wa na aisha giya wucin wani sun bana biya wai a binta kisa sin na ma kafin na annabi ji consummation annabi ji dukuli biyu na wai giya wucin giya wucin wani wajen na ko shin Allah ji zagi luyawa kanu ji ba ni gini kashin alulawa alulawa ngama malla ka aya alquran wannan proof wallahi lan yajiduna in da gina la chai la jana ida ya wuki ida ya wuki ani wuta sai da tuhunna salasu ta ashu ara ngo le ka gun ya wolo ka ni ka ni ati ana zai ida bi amma ngo uji dole ya

abul qasimi a tabari al-lalikayi mufiyar labar sharu su zai cika da hali sunnati mujallar jiyar bace a jizu sadisu page 861 rakami 1866 gan an ibn abbas na nawa kala ligilmani ibn abbas ya gan yuji gan man arada min kumul ba aka ta ku da na waya wani ne ya gwanin ga waje la yazni minkum zalim illa bi bayanin iman in dole ne gada ta yanki na ga imani wa ba tsoron na imani wa gumiya fa in sha an yaru da wurar na wa mai na su kuma ba su kuma ga imani na gumi ga na na gumi na wasu ga وقال لي تربية الأبناء وفي تعامل بين الزوجين يعمر عبد المؤمن المسلم بيج 87 وقام زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ها كو ابن حارثة رضي الله عنه هو ابن 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد ميجا ويجي تا lóòrè nínú fún wa ana bi nke ake ana bi muslim alhaulani min ayyumbati ta ji na ko mufe ga jama'in jaji gan ya mashara haulani zawuju nisa akum wa ayamakum in zage ji ilalu yawo ba rufe na shi mai yaɓa fita ce ba da ya ji yawo yare fa inna na'aza kina san shi lafi shahawati wa shabqi amrun alimun shawa ga gangan lamarin yau na zonare fa'idu lahu udda gajiya shiri jikau wa’adamu an anna laysa limun azin udun zane shawa ga gangan ya waje bukata ya waje koya ya a mallu biya ko a majiya waya wani wa bai daga yin wa gware wa da jin wa ji kan wa ji kiyayen wa gwa ne ba da rabin ne ba na rabin nasu wa na yawa ẹ̀kọ́ ní òjẹ́ gága jìyàn kó rí gálúmì àwọn onígbà àjíjí o láàwọ́ ọ̀rọ̀ lórí tàkí ń tẹ́lẹ̀ bíọ́tí lab 9 yá mú page 89 ló 90 lágbàmú ṣùgbọ́ sáṣì náà sọ̀lẹ́ bùjì gan láwùlẹ́ ní ẹ̀bùkà mìíràn ọmọrì ilá ṣẹ̀rẹ́ta yìí à tọ̀bọ̀ ẹ̀ndọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́mí ní epo ẹ̀ ràyíwá ìgbà tẹ́ ìfogúwo la ahabbtu an atazawwaja wa ba mi na mi ga wajina fa inni akrahu an alqa Allah azban ebona ni nago wa ba ni ya ni na da gumi so ko e kuma na ga mi ba mi dai yana a Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid littafin Dirasatul Fadila page 91 ga wali ahanniyati ebo muhimmanci ubo ma'ana muhimmanci ya yawo قدم واكثر المحدثين والفقهاء على الجهاد من يحدثي بما يفكي وجي لا بعد يا ولا يجوز كان لا بعد يا جهاد يا غير لأن الجهاد لا يكون إلا بالرجال يقول إيه الجهاد هذا الجهاد sai gaba gishi za an gishi ko wala sarika ni ijadi illa bi zawai zane jima da ji jihadi na a jihadi ya ta giyo sai turawa ya waje wale gan zina ga shaba ko courtship wala mutakhizati akhdan ko yaji zagi biye ya baji ko baji biye ya zagi a ti aga ganza a ti agba doja zai ya guwe ya guwe ji ya gutu wani ya gutu te ya gune na gane na yuzu mana pata mi da ajin a wajen mawalu ki mo yi simplify yi la mi tu sokwa. ba a ji kishi ba ka a shi wata gaskiya na alayyajin zagini ya zafe zanen wade motari wade yanyani ya fi tiloci gwamnati ro kan zun yo kan zun yo wuje masters course kan zama wa wannan ɓata lojiji zamukin ajiyar nan ẹgbẹ́ ìlàjú ló ṣe ṣe wọn pé bá ẹgbẹ́ ìlàjú ló ṣe ṣe pé bàbú pé ó lè jí mẹ́jẹ bùkátà àwọn olórí àmọ́ bàbá mi ilé ìlú wọn àlúgbò tó jí mẹ́jẹ fòmì náà wọ́n gbé rẹ̀ bí kéde rẹ̀ ní èlú kí ẹ̀gá gẹ̀gẹ̀ wà dìbìtì àwọn àná ẹ̀jẹ̀ ìlú ta ẹ̀jẹ̀ ìlú ń tì ó jẹ́ àdéhùn ètò ẹ̀jẹ̀ ọgbẹ́ ilé egun wọn jẹ́ lọ́sí láti kí wọ́n tẹ̀lé pàtàkì jù wọn. yana murna biki kwafi shi na alayi biyawa so ga ɓace labi yawon dangi kama yawon kazan yawon agada katambo yawon ɗini ya yawon sai a wagacin mota wuje shi na wuje shafe shirin yin da nawa ga musu kanu shirin to gina gina wani na na aga wajen jan kala ga kan jimai jate da ku su kan gani wani a gani usama ibn zaidi ya wegi anabi ma wuji yi ma zai fi zamani ne ne yau za ta yi zagi da ya goge ne su daga lewa wani wani ba yi jiya wa gani ko la ji ganewa zamani anabi ba ji ya wegi a wuji pẹ̀lú ji ganewa ko zamani ma ci na egin zagi a yi to ji a shi agula da wa agula saka tunan ìmọ̀ agbẹ́gbà ní òjò mú sí láti ẹ̀tí mú gádámù tí ìfẹ́ ìbílẹ̀ ìyá ló ti jẹ́ títà sí náà ẹgbàgbà mú mọ́ tí ya pé <laughs> ki ní kí fífa yan ẹ̀bá kìrìtò kí ìmọ̀ ìfífa wai na gudu wulai ma na jibe ce ce wulu jibe malaika wulu jibe tuci wulu jibe litafi wulu jibe faliki ya wulu jibe kaddara wulai ya ruji ki hajjata wajibu ta da gaskiya na sai amma na muhammad mai tuci ya ce ci mula ta mai kogi ke mula ga kauya umulu aji wadi ko ya Wani umulu sai na wafe da goyi a sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma sai na zan ya nabi sallallahu alaihi wasallam yi buwa nan mulai ma jige ne ga jauni wa jauni bai ne ma jauni ba ne ma jauni ya a yi ne ba da mini sifa ya ziyo sifa ya ga kirkiyo sai shiga wa an tuhul a yama wa salihina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara min fadli wa ne ne ayan nan gobe ne ko al'imamu tirmizi lagar su na numa kitabu fadailin jihad babu ma ja fil mujahidi wal naqi wal mukatil ko wa wallahi iyyahum rakani hadisi 155 al-imam an-nasai sunan wa kitabun nikahi babu ma'unati llahi ko annaka alladhi yuridu al-afaf hadisi 3215 volume 6 page ibn majas na nomo kitabu iski babul mukatab ne hadisi 2518 hadisi ya ji rayara nga nabi sallallahu alaihi wasallam ga salatun haqqun ala allahi aunuhum za ku ta dabo ce ci ga hakki wata cin wannan wuya ja taimako nan al mujahid fi sabilillah da me ji jari ga ko ce ce nan wal mukatib alladhi yuridu al adaa dan gani da wuji nan da wa gugan da Allah ya wakan zabe magaluwa gini ko wannan ki hullazi yuridul afafa zani ba zane wa gan wula wuje bula minu yin gusa wula al'auro yin hudan nga da dan ci na masu ya shiga mu ya jan taimako ba ga wa yau ko mm. wale da mini sifa ya Ah, ẹ̀bá kíríkí o ń jẹ́ àmàna bọ́nà ya àbẹ́tẹ̀ sàájírù ina hara mani sàájírtar al'amin ya bàbá ẹni jíkíọ wa wọ́gájí wázà náà lágún lọ́tún inna khaira man yasta'jarta ga naja alkhair ga min zai wa gunu to ya wani ga alqawi da nan baka al'amin umaje amana ne wa daga min fayin e ba kirki wani da ya ke ne na ngai ga a gabajin wuce su ne sinaya na wajen Wani jina mu da tabiya kirki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a alima Muhammadu ladi musnad duba volume 18 page 506 na 507 raka ne a jisi 27198 hadith ya fatima bintu qaisi لقال لي li rasulullahi sallallahu alaihi عليه ga na ga ga iza halarci fa'azini ne wa ga saji ma'ana wa ga idda jizo wa ga jiki wa gani fa'azantu hu saji na sukunci da ga ya nabi فخطبها معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان تبي جون وانو وأبو جهل أبو جهل يتون بيجون وجيكيا وانو wa usamatu bin zaid usamatu bin zaid to muke da gama jiki wai wawu ma fa qala rasulullah nabi sallallahu alaihi ga amma muawiya fa rajulun tirbun la mala lahu amma muawiya na wale da nana ta ezo ne jawana re kuma na shan zagi ga ci bale wuji ga wuje wannan wuje ni wuje mota wuje kaza wuje kaza wuje jinufiya wuce mana ganga ki ya wa cewa waya eji mene ji nufi ne unje sinaye ji unje nunga ya kade ki na unje nunga kawo ngoji nufi ko ngoji ya nyako mhm. wa amma abu jahani amma abu jahani farajulun darabun ni nisa ya lagi a shawa ne ya ba ni minista ya ba nga ta zane yayin lagi kashi walakin usama ni bice ga ma wa usama qala fa qalati biyadi hakaza usama taqul lam turidu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laki usama dan ya je wo ani diga mi lati so ko betu cin da alkhairi ya wudu fa tazawwajtu fa ko ne ci so ko albarka ladun. ma'ana wuce da wawu sama ta kuma albarka la'adun anyway gama ba abun nan ba na sun kiyo waga wa ba ci ba yau nga yi zane yayin zagi kashi na mu waga da waje fiti nga tunje shi ma yau kashi ko waga da waje fi na kiyawo gizo na aga yi kashi da ngo kwa ci mu de mu nga shi ni wada ne laji ke laji ne lamu ebogo wa je gan waga ba ci ne wani biyo zo ko aji imamu ahmad ibn hanbali ga da zana littafin masari sa ibn ibrahim ibn hani masala na 80 nasu yi da imamu ahmad rahimahullah a gam rajulun wara faturi ya kubi ila rajulin e shi na. Wani wa tayu ila kirki amma idza e bugun wani wajin zagi wa rajulun zu malin laysa wara ko sai zama ke shi na waje dukiya ma waje shi a wani sayan ya ma na waje jin zagi ya waje ci je zo wayewa amma ya waje ci ne sayan ya sai zama da na waje zo ya kan da ta wani sayan ma ka yi zagu jaha in ga zan wulawun luya talaka na ya canji mai da kirki na gan wa habu ilai a gan la ya jiru bi salahi shehu ko a gai da ila kirki a je na kuna a dai mai ɓata mini sifin yake ẹgbà mú kẹyù jẹ àjí ní òmù kẹyù jẹ ka biya kirki wuye yajin na wa waje ga wa makuranu ba wa ma hadisi ba wa fiki wuye wa ne wa ne amma to su inda ta biya kirkiya mu ti bi lọ́kú wọ́n yà ń làjí káṣí wọ́n pa iyàn mu yẹ tọ̀sẹ̀ inúwà wọ́n yẹ egun inúwà wọ́n yẹ lọ́fẹ̀ ti shin wà mu la làá ko. wọ̀n láàájẹ́ ní imigẹ́ ìdún àwọn èèyàn àti òsìkò ìdẹ̀pọ̀ yìí imigẹ́ ìdún wọn ìdíkẹ̀ ní ngọ́ ní láti àjẹsà ìrì náà káṣù ńlá ṣíṣe ńlá zù àti ìgbàgájẹ́ mùsùlùmí ní ìgbàgájẹ́ ìlú mi wọ́n wọ́n àti èdè tẹ̀bíyà wá annabi sa san ne za a taku man zauna dina wa kuluka fa zawjuhu da ne gaji yarda da addini da tabi ne gaji yayi milayi lord Na ku ta lo tuwa ya sa lazaje ne muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati wa ne ga aya wuta ce la bayani ya we ce ya zane shi ba kirkirin an lo ce tu ayin wai ba man da biyam ce Allah da haulin wai za ka sabahum wal jahiluna qalu salama hadda karshe wuce ake yi fi thank you ya ba gina shi la kirki na almost aya guo gbogbo ogun bẹ̀rẹ̀ mọ fari yẹn tó ti mú mi yẹn kọjá fúláàdì mú mi alẹ́dún fi sọ̀lá alẹ́dún fi ṣu hada karshen wuce hada side wuce shi wa ne ke argo laikawun alẹ́dún yẹn fi sọ̀lá fi ya khalidu ne wale ba wanti ɓata ake ji bayani a wani baji na shi na kirki nan yan na shi bayani ga wasu da ga shi zaɗi ga zane ga kirki zane ga kirki a nan ji ne ko amma in ji shara tiro ga zaɗi ga da wai ba na wani ba da cin bici na an zane dole cin bishi. kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun bani adam mun dunga ci cin bici sannan mu alkhairi ga mun da cin bishi na su ko biyo zai je jin tuba ne náà lè zà ìjábẹ́ ṣètò ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wù wọn àti ìkíà náà lè zà náà jẹba kó jẹ́ àná kú àmà ẹ̀jì dẹ́gbẹ́ náà ṣì gbé zèkì ko ke tabiya kirki nan ke sana'a na, ko <laughs> wale yanne shi kiyo yanne shi ta ya na jewo wanda ya dini wanda wunde addini wunde tafiya kirki amma sai su ji wunde kagon ba jini ga aka ban zagin nan wani an ban zagin nan ba ga irin nan hmm? a'a nga nga mari da irin nan ma e wati bo e bo nga nga da wa za irin nan ngo le zagin daga cutu ne guje zagin nan wa e bo na wa de bukata ya zawan jibu ko shawa ma da duyi ba jin na ma wo waya wa tuku in be kiwo e tun de gen ci wala kiyaye ku yo ko wale ga ke mina ba ji shi da sifa wangina la yo so kiyo da gwaya bukhari bukhari kitabu da kai babu babu al-aktifa fi din ko da tuna hadisi 5090 al-imam muslim sai muslim da babu iske babu istibab nikai zati din da tuna hadisi 1466 al-imam abu da da sunan wa kitab al kai babu ma yu'maru bihi min ta tazuji zati din da tuna hadisi 2047 al-imam an-nasai kitab kitabun nikahi babu karahi yake ta zuji zunat da tuna hadisi 3227 ibn majah kitabu nikah babu tazwij zati jin zaka na hadisi 1858 hadisi ya abi hurairah ga annabi sa san ga tunkahul mar'a li arba idza jaja ajin zagiya wai goye gune wannan ne ya labari a yanzu ko limaliha ebo dukiya ya ebo dukiya dukiya ya ko Wali hasabi ha ebo dangi ubo wani ha ebo ya saubo wani ha kuma ebo ya dini ubo falfar bi za sun yi na ji na tare da ya daka wale ga na ne bigi foro bai ne kiyo agwa sun na ji adini na na ji adini je alhamdulillah wake bede na ji addini muke sana alhamdulillah wake bede na uji addini umajiyo muke sana ngole wa gumya ni lono ko wake bede na uji addini umajiyo umasa muke ji chafa bi ji kona alhamdulillah yo ji na ko amena wa kan ki ne kiyo addini asarabuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna ko tí wọ́n bá tó ẹ̀tú ńgbé inú ìṣìyà níbi ilé inú ìṣìyà an yi bugilawo a zuwa jan khairan min kunna ce ci lawo sagu ya nabi yayin yi na shi ya alkhairi ganin ziji da ki sai ba za su muslimatin aide musulunci kido muminatin aide imani kọ́nìtàtí àtẹ́gbàsọ̀kó àtẹ́gbà níbi àmàfẹ́ lámìtúbájì àdìdàtí àtẹ́jì ìbádá kílò sa'ihatin ko da sayi batin wa bukara e fiyazu kwayi ba zaura kuma ike kwayi yanzu yau da ne bata ta fayin jadi na jiki a nan ga kuma yin nono ko a a duniya mata'u ijenana emawuyo wa khairu mata'iha almar'atu salihah e mayen je mon ga ida kirikyo ida gine ida sakpanu ko pagiya ida gine ida kiriki ida gine ida sakpanu wenye ni weje ja sayyid ibn musayyib wajin za julaya ibn abi wada ko pàdé gan ńlá bàbá bàbá yẹn jí ńlájú ilé jí ńlájú wo òtún ńlá lè kiri kíríkì ní oké ìjọdọ̀ ràkàn náà ẹjí ńlájú mi dẹ́mú wọ̀gẹ́ ìwà ń ga ajìyàn ọ̀rọ̀ wọn ajé kàṣì ń jà wọ́n ajé tó yẹ ajá ṣiṣẹ́ òtún bí ẹ̀gẹ́ ràkàn náà mi wallahi wajegewa ka zo ka aure ta bayan na ake kashe wuya eh ake ebo nole ebo ne ji zabi o ti ba no ga yau kana mutum da tita ci mu je je ya tinu a mu ke ba ji ba ce ga cuta su na da ci sai ga bujire ala dole kashe wuya zan da ci ya ta ka ta ba ji za ta zan da ci zaka ji ya kun a wajen ya kun zo wajen amma mula ga ka gabe zagi kawai ga gungun wafiya ku in ga ci mafiya su ka dan wale ga yi na ba wa jiga wai gurin ya kun je bukata abu jira kun je الإمام البخاري لا في البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على آل الخير بعد نجان جاز الله إجين زاجي وكسي توين زاجي داو زا كيركي وغا جا جا ونكو معنى ويا وغا جا ونا لكن يعني في 5122 الإمام النسائي سننوبو كتاب النكاح باب عرض الرجل ابنته على من يرضى ركن حديث 3245 abdullahi bin umar gam kaku na hafsa wajen idda zonan hafsa ne ji sai na mun ka kunu ji idda zo daga yabu ya tayi daga hulaysu bin huzafa na na ibn huzai ibn hudaysu wuce wa ni madina ka kuna hafsa ji idda zo na sai na mun ga abdullahi bin umar ga sayyidina umaru gan ataitu usman ibn affan fa aratu alayhi hafsa wanda ba sayyidina usman ga ga sayyidina usman ejin zagi mi dai ne ga hafsa ne fa qala ga fa anzuru fi amrin ya na shawara da yuzu fala bistu layaliya mitiji mitiji ngan mutiji sun ni فقال سيدنا عثمان كان سيدنا عمر قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا ويلي غي فودين باني ونتي دان نفو يا جيا ويا جي يا ورا قال عمر سيدنا عمر قال فلقيت ابا بكر الصديق مش كما سيدنا بكري فقلت وانت ان شئت تزوجتك حصه بنت عمر nga ba wai min hausa ne ju mulu na fa waya wo ga wani fa samata abubakar sayyidina abubakar ci susu fa lam yarja ilayya shi sayyidina abubakar ma eh un ya wujen don duwa wa kuntu awjadu alayhi minni ala usman e ga wuce ma sai tanwi ko ngole usman ngole usman je bukatar wani ga mu amma abubakar o da jikiya mun da susu falabistu layali a wuce jifon da ci dai sun makata ba a rasulullah sallallahu sa wasallam ci dai gama wa hafsa fa an katu ha ya wuce hafsa jiya waya ne bisa sallam mun fawai falaki ya ni abubakar zai na bakar shiga gumi sai na wani zan ci fakanin nan la'allaka wajatta alayya na arata alayya hafsa mun ji waye ga sai ta waye kakuna wabe daga arfa da yawon yi wauna fallan arja ilai ka shi a umayya wajen dunduwa ne kala umar sai na murga kultu na'am eh kala ba sai na bakar ga fa inna lan yamnani an arja ilaika fi ma arrata eh, wo ga wanda na fa in lan ya wuci shi bawa yana sai ci gaban ci ba nan illa an yi kuntu alimtu an rasulullah sa sallam kad zakaraha ya bani wani an sa sallam to hafsa liyani falam kun li shi sirra rasulullah sa sallam kuma wa da ka sirri an shi ba walau taraka rasulullah qabiltuha da ka ga kan alibi wuya ya da ciwa ga ji kiyo nga a she zagaye wayi waye je zagaye shi ya tsomu ta sai lato sanan ko to ba zai fi ba mutum ne ki a wuce a dikiyo eke in ana yi na baka ta ga zalunci lafiya a sha nazarin kun jige jini ya kuma kuma wale nazarin ki ya saliya wanda zai je baba a shi, e za dan za kirki na waga ta za shi waga waga waji ne waga wowo zan ce ne ga yanzu yi rogo ga waje ba ko to a ga ko su kwa ku da class anan inda alkhairi wai waya ko zan ga cimo wa ji to a can wogale za kirki ye ce wato jiwe ya e jiwe maganwa yawu ya ji gaji sasantawa da sauki ya bai gulu jikiyo ya e gulu fa ya gaji waje wala gubo mun ebo nan kawai ga ga zan ci yuza na majewo umaje mulki maje kaza kaza amma za na biya jiniya kuje ta biya kirkiya e wani jiwa ga ne ya ɓata gungu ba ne jiwa ga ajiyar zaɓen ga ya bin wa dai mai ta tí amfani wuje mọ́ta wuje ac oúnjẹ ìwúnjẹ lóra àmọ́ àwọn ọ̀gọ́ta wọ́n táwọn ẹlẹ́bá ẹbá kù london bó àwọn gbẹ́dà germany daga germany gbẹ́dà france daga france gbẹ́dà san francisco san francisco gbẹ́dà gulf da gulf gbẹ́dà opec meeting daga opec meeting bó gbẹ́dà unesco daga unesco gbẹ́dà un conference ah amma da ji su sun wani bagan zai dukiya da gomu mai san dukiya wani wani ya lafiya ka bar su kwanye zagi na gashi shi lafiya awu eji shi wa kuranu ku fiti wu ya ji fiji ye wu kenne wu kenne wu kenne wu kenne ego ko dari ye mun chula da za wa wango ci ko da ya be zagi ko wa ga makanta le an inda wa biki wajin ya gina ki amfani ya birketi na ofela ji wala goyi tun kuranu kitin wuji wujin haji tun wuji larabci wujin nan wujin nan wujin nan wujin nan wujin tarbiya wa gina ki amfani ba ko a shawa ne ga ya zuge ba kirki wuje muhimmanci za mu dai ni kirki wuje muhimmanci zandoci wagai waji wace yau ke mai wagai la wuji nan no wujin ya ji kaza ni ga ji hukun kuma wọ́n yà á ti rẹ̀ gan yan nàìjíríà ni bòjìrè ewó na ń gá sí yóò ń tí wọ́n àwọn títì ní kátọ́ wọ́n ṣe bá ń lọ́tí èyí wadi a ga zane ga wu nan zane da zane ga wani wu da zane ga wani wu ga wajen akwai wa zane ga wani wu da kontakti ba wadi a dalle giye shi shi wa giye wani latin ya makanta ba inda na wadda ba yi kowane jinan nan wa shiga wa na kpata da mafi wawon ne wuce wasu laga tirki ruwa lobe ne daga zane na ya to afiya kí àkíwá nínú ọjọ́ àbílẹ̀ jìnnà ti yíza ń dé sàní ìgbóhùn wá náà tọ̀kà tún lé dẹ̀bàjọ́ gan kí á tèlé àsára láhùn gúbà áhùn gúbà ní yan na ṣe jan wọ́n jí ní pàlọ́m ẹgbìn láti ọgájú sáàjì tó wà ní ìlàjí ṣe kí lájẹ bá

with a friend mm. àwọn ìwà mm. Mm. ṣe ẹ̀dára bí tí ba zaɓe sayid na bakar ya ce hafsa ko sayid na bakar wata makiyo ga ya zane na ne ya zane the same sayyidina bakar na ganci masu kun sayyidina amur ce da yadda zama biyu wa hafsa amma ganin wa ya sayyidina mulk da gani a nabi kwa sayyidina bakar magagan na gabanin gawa ne gana nabi da yusuf na sayyidina bakar lafiya wula ya filiyo gara gbanin wujikiyo musu sun biyo da wuci yadda yi lekir mina nabi ga abin jibi ga hafsa yana a nabi ga biyu giyawo yau ne wanda bukatun sa baka la ga jayar kawan nan yau ne na ji na jani kaga an ne biye wadi a yau sai na baka ga gawa dike nga wayo shikenan ko diga na ku bani na gaji zagin cikin ga me wu ko ji fahimta ko amma in yanka ya ne jigon ga wu. amma mila jikiya nan mila gukiya bago formally a misali ina ce daga da doyin gawa jikiya wani wala wajen yawo in da hankali a tsohon wanzu mai yawa labari ga wucin dole wakata da ana ciki da ba ga wai wajin kásìlì dàkú gàfà ẹgbẹ́ mi tún gẹ́gẹ́ wíkì oṣù ní ẹ̀rọ láǹkẹ̀lú lọ àwọn ìṣúlẹ̀ ìwọ̀n ẹ̀wọ̀ àmọ́ ìyájọ́ wọ́n mẹ́ta àkìn àtàwọn ti gá dàkẹ̀lẹ̀ wú ní lóye nílá tẹ́kẹ̀ẹ́ fún láti kánga kó wà lé wù ọlọ́dí tí ó ọlọ́pọ̀ta inú ìdán àdífún ṣọ́ ní rádùn wọn. ń gbá ẹgbẹ́ ìgbà yìí ṣíṣe wò ga malam muhammad wallahi mi dai lera za kirki sai bago waga gani waga wa ne wata gaji ba ni wallahi wa masu ni nga ejin da yiga tin aga jin waje eh waje eh, ni ngo ile ko ene eh, za ja ajan ne ga da jin ejin za yiga eh, shi shi mutile ga zanne zanne za kirkiwo da so ya ce ya ne biya wunde addini wunde ni wunde tariya kirki wunde sunaye ji umarci ta gifi a wani kun zagi za a wani dan can wani jiliwa ta wani lakun wunde tufa su kanca wani kwa sallah musu ya ji wani ji ba da duk gwargwadon hali mai jike ya ya ji zagi na cikin ci wani ya ji zagi na ci wato za ka zan gaskiya lamarin wa zai sa shi yau maga yi ba ni wa mutum da sauran bugu wa gai wani wa gajar bida wa daukan da yamanci mishi yele da ya ji zagi gani jiwa kijin wato ziyelo ko alali musulunci ya jin zagi na gani da yuji kiyaye kun tu ziyulwa ebo na nga sun ba jin na ci zagi ciwa ko jin zagi no ci daga gari wi mun na gan ji sukun na kpadun wa no faga ila ce wa lo yi te ga da ga du ci wa nga wa ko ma bai za mu ta kun a yi ba su belo biya e jirgin an e da jike wace ya gwanin wagon wagon wagon tu da wabe zagi mu ya laji bala ya biya zagin nan rama la al-imam al-bukhari la dukkan al-bukhari kitabun nikahi babu azl marati nafsa hada rajul salihi baji da gayin zagi lamini lamini da baji kirki wani da kiyo ba wuce ga yawo lujin yawo kun yi wa alamin lafiya yawon ai na wani cikin wawon ji a ji a da abin da ya manci mushi na kami a dc 5120 a dc a nasu bin maliki ga jiya a ci muratun ila rasulillah idan yi ci ba a nisa sallam tare da alayi na sawa mini laje ga wa mini tare a nabi kalat ga ya wata ce ga ya kalat ga ya rasulallah alaka biya haja ne yaje bukata dai ba mu yi فقال بنت أنس ما قل حياءها واسوا أتى قال هي خير منك هذا إيه أجل جانب إيه إذا جل نجت وقياني أنا اللي إذا جل نجي على خير زوي رجل رجبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا اجي لجي نعم زي يا نابار يا جيت من أجل لجي أنا زي من آه إذا جل نجي وقيا أنا اللي هي خير منك لا إذا جل نجي على خير زوي rabi zakin nabi sallam wai wa nabi fa da tsalai na kwantilamin wa nabi ba shi ganin ba ibn hajar in ce ga fatul barar volume 9 page 89 na قال ابن نمير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم أن الخصوصية في قضية الواهب في قصة الواهبة كقنا لغا خاص يا نبي in zagi lamini tare ya nabi wani bata min alhadisi al-imam al-bukhari ki istanbat daga hadisin nan ma la khususiyata fi yana khususiya nan huwa jawaz adil mara nafsa ala rajul salih inda in zagi in ga zabagi wa ga zakazan me le za kirke wa ga wani da rami jiyawo ko fi salai fa ko fa فيجوز لها ذلك جائز لأن لنا وجاننا وإذا رجب فيها تزوج كو بشوطي هذا كبعد النبي وانا سكون ولدي mun tun yawo ga sharakin yawo izini don goyon manci jana ya daji ya lasa da ya ya ya yi ja da wanda rai ji jana ku? asali sau'atu ya al'aura sannan al'aura ne gaje suna zaɓi gaji biliyoyi a zanen da e, zuya ɓargo ji gada ko kwale gan eyi nínú ọmọ wajen tó ń zàjí ṣe bá yá jí wá láwọn wa ń zàjí náà lọ́jọ́ ẹ̀kọ́ ń zàjí náà tó pé wọ́n gan zàmì wọ́n wọ́n zàjí kì mú rẹ̀ àmá yẹ kí yẹyẹ bí ẹ nẹ́bí tó ń lọ kí yẹyẹ wọ́n àláwọ̀ bá jí náà wọ́n wọ́n wọ́n àgọ́ ìrìnàjí ẹjọ́ àṣà ìrìnàjí bọ́gá àgbà ní kíkẹ́ sí bọ́ àgbélé bá ibi tó kún jẹ́ sáwà láti bá jí ní ọmọ dédé ga ọmọ àdíkí ọmọ àdúdà kákùn gbágbé dáa ní a in bai ji da abin da suna gaba a gina yin zagin na jihu wale constitution ya yes waga yi bali ta fi na je daga yi cin harkar yin boye shi wa bai soya biye ne biya kan gani a mostly ba yi ga da sai da kife da wani zagi zan ko amma ya bane ba jaji wala ba wace wa wawo zane wato zai wu lugoyen ban wucin sa wace ba ne ga yi lona mai wawe ko ba haka bane àmọ́ ga ga lamari zo ti wo me wo ma lawu ga we wa wa de ga wunde de ni ne we ji wala ba ti wo na uma ji ji uma dan da nga be da ga su ga a za ka zana go wa na shi din ne kirki ya ce ba ba me wo go ti bi nan ku ke mun wu ne wa ji ku wala ga we wu babu ga bu gun eje jin za jin ne ci shi go ji ga ko ne ji da bi shi shi e ba da ai wa páìlì ní wà lè bàbá jíjẹ ìrí a àtúntò làwú an yi magana wa ta jiyo gaskiya ajira shi canja ya high class wajen abin ilimin wa lisa dole ya kwata za su ne fiye mu da ya suku da e na ji ta ji yin zagi wace sai wanne yin nun ko yayi yin zagi ko ba ji nun inda shi to ba huwa gushi kaga kewu o ga dawa wa jiji zakiri ki mada bi o ta ga fari ki fi za mu ki ma dauda ko ga da go su ki te gwa mi da yawa na kashi ebone ke ebone kawai jani da gin zaki inda ci baba inda ci ma shi gefe inda ci eh ina unde pe na zai daga ga yatin ya ji kazo da wani gaza shi za ka zagin wayawu za ka zagin wayawu ba wata shi bai ni boje ni ne zibe na za shi wucin na gaga ya tiya gin za shi wucin wanda wani na ba za wucin yi biyo eh? zan da ci daya wucin ni zan da ci ni wa majani zan da ci wọn fura wọn six ni, zan da ci asa da ya kiyu yari zan da ci ayi wuce wuya ko mai tare ya baga wata ya gaza shi ga dubi wani wani hankali a kasa ku ba ke ku ba ne ko waje gane ake na confusion da zabe na ko e bogo e yiri na ji yangoci e yin zagi ta sai ji yangoci na ga azula ya wani mutum ma sai dai ga ko boro ga ci wani wani ko sai ka ku ne ga ebe lagu a to kan shi eh ani la kaza be shi wa ja wani ba yi da shi ya yo ya ci a gaga ya rep ne su to shi kan ci ne ci sanya ko e bogo wa ne ga yangoci ya to a ba ji zagi ne ci ba ba jire mini sifayen ni kirkin yanzu sai zane baban fasali hatu kami satun hafizatun ilgaibi bima hafizallah in zagi kirki shi e gba so e ci a mai la alfara jawon wajen ko a mai lamini agosa mini sifayen zagi kirkiyo nfusa dukiya yayin ba mu fusa mutunci mini sifayen zagi kirkiyo òun je ó jẹ egun je òun tí ó jẹ bọyú yaba òun tí ó mẹju yaba ìwọ ojú láti alimamu na sáyé kitabu ni kayo sunanu wo babu kara yake ta zuji lafi babi na gan annabo ne za da wan zagi ne majanin zagi ne ramana ko al-imam an-nasai la bi sunan wa kitabun nikah babu karatun tazil lakin ko raka mai hadisi 3224 al-imam abu da kitabun nikah babu na an zuji, man lam yalid min an-nisa'i hadisi ya maqil ibn yasar in gaji a rajulun ila rasulillah da bayin da jira alaihi sannan fa kana inni asabtu imra'atan ta hasbin wa mansabin illa anna la talibi mujayin wajen zagi na

Ame mai ya ba shi na ya so mai na ya dawo fa mukata bi kun ebe na kun ya ji fa ga na ami a ga na sai suna abi dawo da 26 wane don kiyan mai ba sai a kirta umarji ko mini sifayin zagi kirki obe ma ewa eh, ga yanzu jigen ci yawo al-imam al-bukhari la sahih al-bukhari kitab al-nikah babu bati ko rakami hadisi 5079 al-imam muslim sai muslim kitab ar-rida babu iski babu nikah dhikri rakami hadisi 56 a al-khas kenan babu wuce gam jabir ibn abdullah nga fe jukun da bi ali sa sallam miliyani mu kife mu kife sani bi rakun yan ani bi ti da zuma wo ko ani bi ti to rakun yan wo rakun wo kife bi ti be kago de ani sa sallam ti kilawo ti bi ti wo ti sani o de ya wa jabir nga ani bu ji ya wa joro ni ani diga bi kran am sayiba ejen ti goji ha wa kashin bazaura kultu sai kultu sai bun ga bazaura wani ya wani ani ga fa hala jariyatan tulai wa tulai buka wadi giyan ci jiya wani ga zo bin wa zo bin wani na qala falamma dhahabna yana da kula ko in ci gun lokacin sun wuce wa ne ga emine ne wa ne wa ga yazo jinyan ci yawo ko amma kawai ga bazaura jiya ya fi da bare wa ne ministry fenza kikirikyo sun dai tabiya kirki al-imam an-nasai na basu nanu baraka na hadisi 3228 volume 6 page 68 hadisi abi huraira ga kila yi rasulillah aga annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu nisa'i khairin la jiti da alkhairi don qala lin ga allati tasurruhu idza nazara in zagi ya buga cinuli in mun ga fal no le wuje da sai sai ci wani kwalliya wani fani wani takatazu wani na yi kan wani na wani titi wani ji kwalliya wani leko ko wani ji wangi wani ebu ga ji guni da mun gaji kiyar in mun gaji tare su wasu fi uhu iza amara in zagi na mawai lamila tubu ebu gajin foro na asallajin anuwofu akazaji biya abu bi lici bi zozo bi baza ayan ji eji funuwa aka wani ne ba ta kiyo wani lami la tubu galo ba kan zama wa alwa an yi wani amma imi latin da sun wa jilin bayan sai ci wa wala tu khalifu fi nafsiha wa ma mm, ya yakrahu in zagin da ganci masu kun wọn àjíyàn dẹ̀ títà tí wọ́n nígbẹ̀ tó dúkìrún yẹ́ ní ẹbá wọ́n wà náà wọ́n lé mi ní sífà ń zàjí kirki ń gwayin zàjí waje zàjí nan waye ne mu da hankali wani ga mala'ibin ku da mu sai ga almuguni ga waya ta za ta la'akali ga ga ga waye min wani zàjí na ji hankali nan waye ta libul hamqa'a in zàjí na yi wawa wuce tuki nan ga da wuma ya annan ne ka halira da lil ishraki ebo ne da waya da jiya waje da wakibo yabo ashira wani yabi ma'ana yabo waje mu'amala kirki ya ji rayuwa gangani ya ji mu'amala ke ba wala ta sulul ishrat ma alhamqa rayuwa ma waye ganda za gina yi yi wawa ne an dole wani je tare ezo kuma ba biya gwanna wa biya ejijo kuma ladna mu daga ajiye shi shi yanzu ciwo umajan etí o pẹlẹ ẹjan kátọ ǹdí àti tí gbogbo yìí wọ́n ti lánàá kó èyí sì dẹ́bù ó sì yẹ pé wà á gbìn àwọn tó ayé alẹ́ ọdún gbẹ̀rún lákàtà ó sì tó yìí kó ìsáàlì bá ẹ bá wọ̀ máa kó na ẹ bá wọ̀ máa ni ń gbèrè lókàtí ó sì ìmùjẹ́ ń ìyàwó lé lókàtí kó mutun wai fu yi na wafu nan gai da na fu wai fa wani ko mutu lati dugu ko mutu sauri mutu danwuye ba na gwaza ba mutu tunfe wani haka in ga aku kashi min fawo ba kashi min jiyo bi ci kashi min jiyo kan zo kashi wa ga ga ti te so mi lawo mi lawo yi o shun mi lawo to kan so lo ni to lo no jo no te so ba ta ne ju je do le te ba ga jan kan ga ni ajije ini aja amma wa gade yi ne a hamaku nan wale ne ba ta yi ma a ajiya wa fetu da sawa ga biyu domin ba muga tono kanga ko laji fa yadda ne gana misali bani e ba shi shi wani wofi e da bu kanga gugu yi ina aja ko bani misali e ba zuye shi wani taguniya ne ko taguta automatically nga yi ne jankali gbogbo ya baga sayarwa. ko e ba ta waya je don wani dikiyo wani shi ta wani nga yi ni ne ya hankali na, nga nufu nga yi wajen ayon nga sha nga yi ci nga ɗoge nga mafi ba nga ɓata mu jike nga waji fa mucin ko Ba shi, nga titi ni, nga ojú ojú jù ya, nga rumba jù ya, nga kata tazu nga tutulari na de kata ni nga bandoro jù lati ma je ngai jega do ta sablan ke ti lati bo ko wa te ko ni te bai ba la wala cha wode ko ba ni ai hope lati ya ko kaza kaza kaza kaza wa te mun yi wal ko ba ko ne kiyo za ne jan kai ko kuma wa make mini available ne pe ba so wa anytime e bodo ta jo ge ba se un for long time ngole za lo yan kai ne ge jina na zo amma waga da jin zagi na sai hamkawu ne yawo wabi na ya hamkawu a hamaku a hamaku ne ba yi hamkawu yanzu yin zagi waga da ji a hamaku yawo waga yi wa fe shi yawa shi ke nan ɗaba e da abin shi ba ne wasu wace wace ba shi wanda wallahi tibul ishu ma an gudun da yi hamkawu ta

ainihin goyon goyon zashi ɗanin gagan ya zashi dukiyar da nan guji lalace ba ta yi baki bai bane a hamaku na wajen yana ko wani ta cin dabu su tuba tuwa zufa fit nasu mutahara page 42 in laye zandage daga almagune mai kuda ma volume 6 page 566 wani mini sifayen zai kirkiyo mu da imani mu da musulunci an da rest na Mm. lawa ɗe lawa ɗe na da ci wajen wajen da ci wani ɗan yi lagi na shishi kuma kuranu ba kuɗi hadisi sai gwargwado basic akamu ke sallah azu zaka haji kaza kaza haila nifasi haƙƙe ba haƙƙe ni talbiyan yandares fata wa wulon in zaki dabu tun la ga wato hmm? ga zalin din nan ade zaki ruci zuwa wato yayin ci wayi na sha hmm to ban ke ne ne ganci duk zan ya ji ga kirkiya da tarbiya wangi shi in je kirista ne ji luya wa ni na andi bi magaja su tarbiya mai bibi ke yi ne shi ko ji gane ko the same in zaki na wani hankali a wula a wa amma sun gaji dafiya wa ne da wa shawara ga biyu mai latulu magu ga wani agaji ko laji ganewa the same thing zagi nan ya umen gitiji har tu ba wani ya hankali wa za mu ke ko ya bali ya shi muka za ka zaji yan gitiji nan yan gitiji nan ji to mu ma wani wala umen gitiji wala na ne ya sisa wutu je bo we bo nuga du foto je an kai an ka manje nuga ku ya wutu butu ayo ni wasu do ga da irin na toji ya insha Allah o ne ne jiga wa sai exhibit da no kashi amma da da be shi a shi ga ko ni wa je ni jina bicin wa Allah ni sun mai mutu mutun koko ta ba fitin go ka zama ajikun a un be ku bakin tiye mi e go gumi ba mu da riwari Hm? kafin mu ba mu maka to ba so ko ta koli bai zani da wabu ila ta filikiya to amma ga ki o be zai wawa o so ti luja o ti ga ji yo wa de se bo ta gun de se ba su <laughs> eh to wa ta consequences so insha Allah ta'ala na gwaji ya gaje ce maudu'in na ba wallahi alam wajen hmm? ko? ta lamun ja wakon nan ko? subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk